أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا اتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukaki da'iman wa abadan muna kuma gode masa da ya sake haɗa mu a wannan marice na talata 18 ga watan Ramadan a shekara ta 1438 a hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuma shine sha uku ga watan shida shekara ta 2017 a lissafin miladiya a jiya inda muka tsaya a aya ta 122 a suratu Ali Imran in karanta nassin da bayani haka na bayanin kalmomin da me ake nufi da su a dubule amma ba mu bi abin da malam sa'idi ya ambata baka yadda muka saba al'ada a nan ne za mu tashi inda yake cewa id hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun malam sa'idi yana cewa wa min lutfihi bihim wa ihsanihi ilaihim daga cikin tausasawar Allah ga muminai da kyautatawar da yake musu annahu shine cewa shi lamma hammat ne?” yayin da wasu kungiyoyi guda biyu wasu kabilu guda biyu kamar da muka magana akan abin jiya min almu'minina daga cikin mu'minai suka yi yunkuri ko suka yi niyya bil fashal na su raunana su tsorata wa hum banu salima sune banu salima wa banu harithata kama taqaddama kamar da ya gabata dai an yi magana akan wannan to yayin da wannan abu ya faru daga gare su tabbata Allah duk da ba su aikata ba sun tsorata dai sun firgita sun yi niyyar sun yi kudurin kamar su juya su fasa irin yadda suka ga munafikai a sun juya tabbata Allah sai Allah maɗauki ya tabbatar da su ba su goce din ba ni'matan alaihima don ni'ima da yayi a kansu wa ala sa'iril mu'minin ya kuma yi ni'ima akan sauran mu'minan sauran mu'minan saboda da a ce wannan kabilar banu salima da banu harifa inda sun tafi kaga da fitina ta hau kansu za a zarge su Allah madaukaki zai kama su da laifin juya baya da barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yaki matsala ta farko kenan matsala ta biyu su sauran muminai din za su zama adadin su ya ƙara raguwa rauni ya ƙara haɗuwa don haka ni'imar biyu ce su waɗancan an tabbatar da su ba su saba ba wannan kuma sauran muminai ƙarfin su yana nan duk da an ɗan tasgade shi ta wani ɓangare kafin wannan lokaci to bai sake samun wata illar ba fali hada qala don haka ne Allah mu dake shi wallahu waliyuhuma Allah kuma shine majibincin su ai bi walayatihi al-khassa da jibintarsa wadda take keɓantacciya allati hiya lutfuhu bi awliya'i wanda ma'anarsa shine Allah mai tausasawa ne ga waliyansa Allah yana da waliyai waliyai kuma salihai to Allah yana tausasa musu aƙida sai ingantacciya tabbatacciya cewa Allah yana da waliyai ba daidai ba ne mutum ya ƙudurci cewa babu waliyai akwai waliyai menene waliyai masu imani da bin dokokin Allah Allah maɗauki ya gaya mana a suratu Yunus ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun tunda ya faɗe su ya su zuwa gare shi lalle wannan tashrifi ne gare su kuma ne muka san ka'idar duk abin da aka raba shi aka ce na Allah ne to ana dubawa idan a'yan ne to tashrifi ne gare su idan kuma ma'ani ne to sifa ce ga Allah waliyai bayi ne na Allah don haka wannan dangana su zuwa gare shi girmamawa ne gare su Allah maɗauki yana da waliyai salihan bayi waɗanda suke nisantar saba masa kuma Allah maɗaukaki ya fifita su akan sauran mutane saboda bautarsa da suke yi walittaka ana samun ta hanyar ikhlasin bauta ga Allah idan mutum ya zama mutumin kirki ya kuma yi istihadi wajen nisantar abin da Allah ya haramta da kuma aikata dukkan abin da Allah maɗauki ya umarce shi da shi gwargwadon halinsa to za ka ga Allah maɗauki zai fifita shi shi ma ya zaɓe shi ya sa shi cikin waliyansa waliyai bayi ne suna alfahari da su bayi ne ga Allah ba matsayi suke da shi da ya kusa da na manzanni ba ballantana har su tsallake manzanni a ce su ma suna da wani abu a cikin rububiyar Allah Allah shi kaɗai yake babu wanda ya kusance shi wajen girmansa da ikonsa da mulkinsa da rububiyarsa shi kadai shi ne mahalicci babu wani wanda ya halitta ban da shi babu kuma wanda yake da aljanna sai shi babu wanda yake da wutar da zai azabtar da mutane sai shi da haka duk wani wanda ba Allah ba bawan Allah da haka waliyai bayi ne na Allah manya-manyan su kuma haƙiƙa waliyan Allah subhanahu wa ta'ala manya-manyansu su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya zabe su su zama abokai abokan zama abokan rayuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam duk aikin da mutum zai yi ba zai samu irin matsayin da waɗannan bayan Allah suka samu ba na fifita wanda Allah ya musu to Allah subhanahu wa ta'ala nan da ya amfani da wannan kalma ta wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin su ana nufin wannan walittaka din ta musamman wa tawfiqihim lima fihi ma'ana bayan sai ai bi walayatihi al-khassa التي هي لطفه بأوليائه سيكون يسي وتوفيقهم lima fihi salahuhu wannan tawfiqihi min a adafi ne akan bi walayatihi ko ya zama adafi akan lutfihi da ya faɗi ma'ana allati hiya lutfuhu bi awliyaihi wa tawfiquhum lima fihi salahuhum wa ismatuhum amma fihi madarratuhum abinda ake nufi da walittaka ta musamman da Allah ya waɗannan bayi shine lutufin da yake musu sannan kuma yi musu gamdakatar da taufiki ga abin da yake ne wato gyara da alheri a rayuwarsu sannan kuma ya tsare su daga dukkan abin da zai cuce su faman famin tawallihi lahuma daga cikin jibintar da Allah ya musu su waɗannan ƙabilu guda biyu wanda suka yi yunkurin su koma baya su bar wannan yaƙi amma Allah ya tabbatar da su shine annahuma lamma hamma bi hadhihi al-ma'siyati al-azima yayin da suka yi yunkurin yin wannan sabo babba wa hiya al-fashal shine tsorata wal firaru da gudu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asama kuma sai Allah ya tsare su ba su aikata hakan ba lima ma'ahuma min al-iman saboda abin da ke tare da su na imani kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce, Allahu waliyul ladina amanu domin Allah madauki baya daukar waliyi sai mumini duk wanda zai zama waliyin Allah to wajibi ya zama mumini ne sharadin farko na zaman sa waliyi dama shine shi mai imani ne da Allah kuma mai bin dokar Allah ne idan ya zama ya imani da Allah kuma mai bin dokokin Allah ne tare da tsoron Allah to ne shine matakin farko ma na dama ya zama Allah ya zabe shi wali ba a samun wali ashe a cikin wanda ba mu'minai ba don haka wannan da yace wallahu waliyuhuma yayi musu haka ne dan me dan imanin nasu hmm, dan imanin su kamar yadda Allah madaki faɗa Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fidda su daga duhu zuwa haske Tun qala sannan kuma anan din sai yace wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun lalle mu'minai su dogara ga Allah Fafiha, a wannan aya akwai al'amru umarni bitawakkuli da yin tawakkali menene tawakkali gashi malam ya fassara mana ma'anarsa in kana son ma'anar tawakkali gashi malam zai faɗa sai ku kokari ku rike allazi huwa shine i'timadul qalbi ala allah dogaron zuciya ga allah fi jalbi manafi'i wa daf'i almadarri wajen kawo abu mai amfani da tunkuɗe abu mai cutarwa ko duk wata cuta ma'a thiqati billahi tare da ƙarfin amincewa da yadda da Allah ma'ana a athika nan abinda ake nufi sakin jiki amincewa kwantar da hankali rashin tsorata jin cewa akwai wani bango da ya tare ka duk shi ne ma'anar wannan tsika ɗin confidence na cewa akwai wato ƙarfi da yake kula da kai ka saki jikinka karka damu kar ka tsorata a tawakkali sai an samu waɗannan abubuwa mun ji na farko mene i'timadu qalbi kun ga ba a ce i'timadu aljawarihi ba yawwa i'timadu qalbi dogaran zuciya zuciya ce take dogaro ka cokan ga Allah madaukaki wajen me wajen dukkan samun abin da zai amfane ta da kuma tunkuɗe dukkan abin da zai cuce ta duk abin da zaka samu na amfani to ka dogara ga Allah zuciyarka ta natsu cewa Allah yana nan tare da kai shine zai maka ka dogara kuma in ba kowa a duniya da zai kula ka to Allah yana nan tare da kai jin wannan abin shi ake cewa tawakkali kada ka firgita saboda mutanen gidanku ko mutanen unguwarku ko mutanen garinku ba sa tare da kai in Allah yana tare da kai ko duk duniya ta juya maka baya karka damu babu matsala Allah madauki ya gaya mana wannan a cikin hadisi qudsi mashhuri wanda duk kun sun haddace shi a cikin arba'un nawawiya ko inda a ce al'umma gaba ɗaya za su haɗu akan su amfane ka da wani abu to ba za su amfane ka ba sai da abin da Allah madauki ya rubuta da kuma al'umma za su haɗu don su cuce ka da wani abu su ma ba za su cuce ka da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta akan ka cewa zai same ka kuma wannan lamari ne da an gama shi yawwa alƙalami mai rubuta wannan ya bushe ba zai dawo a sake rubutun ya kashe ba za a goge shi da ba ink ne da yanzu kana sa ruwa ya tashi ba an gama rubuta wannan hukuncin Allah kenan wane a gari kaza za a haife shi zai tashi ya zama kaza zai aiki iri kaza zai kuma mallaki kaza zai ci kaza zai ci kaza zai zama shine wani a gari wannan abun ko ana ha maza ha mata game da bahaushe ke cewa to sai ya yi wannan abun ko wasu ba sa so yau sawa'un aiki ne matsayi ne karatu ne tarbiyya sai ga iyalinsa kowanne abu ne mutum zai samu to Allah maɗauki ya riga ya kaddara shi ya rubuta babu mai hana shi to amincewa wannan abu ka yadda haka yake ka yadda babu mai iya ba. ka yadda da wannan hukuncin babu mai iya tada shi duk wannan yana cikin tawakkali a ma'a thiqati billahi ko nan ya tsaya wannan shine ta'rifin da malamin kawo malam Uthaymeen a nasa sharhin ya ƙara da cewa ma'a fi'lil asbab allati amara Allah biha kun ga tawakkali ya koma abubuwa nawa kenan wajen hudu ko biyar mu koma mu je su i'timadul qalbi ko fi jalbil manafi'i wa daf'il madar duk wannan eh, fi din yana da alaka da wancan ma'a thiqati billahi biyu kenan to na uku shine wannan ma'a fi'il al-asbab allati amara Allah biha tare da aikata sabubban da Allah ya umarni da su ma'ana ai kowane abu yana da sababi na san kun san sababi abinda ta hanyarsa ake samun abu domin Allah subhanahu wa ta'ala arziki da yake bamu da dukkan abin da ke bamu na amfani ai ba zuro shi yake daga sama mu gan shi ba yanzu abincin da muke ci a gidajenmu kowa wani aiki yake yi sannan abincin ya zo masa ba daga sama abincin yake zuwa kowa a zuro masa akan rufin gidansa ya hau ya ɗauko ba ko kuma a a tsakar gida ko a ɗauko kwanansa a buɗe tukunyar a ɗauka ba haka ake ba aiki za ka yi ka samo abu a aljihunka shine kuɗi a matsayinsa na medium na exchange da shi ake amfani a samu abu na mallaka tsakanin mu'amalar mutane to sai ka je ka sayo abin da zai maka amfani ko kuma in gona ce ka je gona ka yi shuka ka yi noman da za ka yi duk abin da ake ka yi kuma ranar girbi in Allah muke ya hore arziki sai ka je ka girbo abin da za ka kawo kaga wannan arziki ne daga sama Allah ya kawo maka to wannan abun ai kaga sai da kai wannan aikin kun ban jalla abu to daga cikin ma'anar tawakkali shine sai ka yi wannan aikin sai ya zama cewa tawakkali kai idan ka bar aikin ba kai aiki ba baka je ka nemo ba babu kasuwa ba komai sai ka zauna a gida kana cewa kai ka dogara ga Allah in ya kaddara maka za ka samu abu kaza to ko me ake yi sai ka samu babu wanda ya sai hana wancan maganar haka ne amma aikin naka ba daidai bane aikin ka wajibi ka tashi ka fita gona sai ka samu abin da zaka ci ka fita ofis ka fita kasuwa ka fita leburanci kar ka zama malalaci ka zauna akan mutane sai ka ce ka dogara ga Allah wannan ba sunansa dogaro ga Allah ba amince abin sunansa tawakkuli ba tawakkali ba yau kamar da na umar ya sa masa wannan suna din wani ban Allah ya zo wannan ce ai shi yayi tawakkali sai annabi umar ce baka je aiki ba ce a sunan ka kai tawakkuli ba tawakkali ba tawakkali sai ka hada waɗannan abubuwa Allah sa ku rike su yau zuciya ta dogara wajen kawo amfani da tunkuɗe cuta har tunkuɗe cuta yau tunkuɗe cuta yanzu misali abin da kake tsoro a maka a gidanka ko a sace ma wani abu kada ka bar kofar gidanka a buɗe ka ce ai in Allah ya kaddara babu wani barawa da zai shigo shikenan kai ka dogara kana da tawakkali sai shi ma wannan sunan zame ne tawakkali a hadithin Imran ibn Hussein mashhuri kun san shi wata rana ya zo majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin magana sai ya tashi duk da sahabbai suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi an awwal hadha al-amr akan farkon wannan lamari ma'ana duniyar nan me farkon ta me Allah ya fara halitta hadisin nan da muka taba magana akan menene Allah ya fara halitta alkalami ko al'arshi mun san zancen malamai akan wannan mun sha magana akan su to a cikin wannan hadisin ana cikin zancen sai Imran bin Hussein ya tashi ashe bai bai sa wa raƙuminsa akala ba da bai bai bai sa masa da baibayi ba sai tashi sai ya je sa da ce me ya ce ai ya je sai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa il eh, eh, hawa tawakkal ba wai ka zauna ka bar ta babu ba ba kai tawakkali ba ka je ka daure tan kai mata da baibayi kuma kai tawakkali ashe tawakkalin ba shine ka rabu da ita ba da baibayi ba a'a ka je kai mata da baibayi sannan kuma kai tawakkali an fahimci abin da haka kenan ashe ka zuciyarka ta dogara Da Allah madaukaki wajen kawo maka amfani da kare maka duk wani abun cuta tare da amincewa da Allah kuma tare da aikata abin wajibi ka aikata shi shine tawakkali to sai yace kuma wa annahu kuma sanannen abu ne cewa bi hasabi imanin abdi ya kunu tawakkuluhu gwargwadon imanin bawa gwargwadon tawakkalinsa ma'ana in ka ga mutum tawakkalinsa mai ƙarfi ne ga Allah to imaninsa mai ƙarfi ne har yanzu alamar imani mai ƙarfi ya zama kana da tawakkali wannan zai tuna mana hadisin mutum saba'in dubu saba'in kai mutum dubu saba'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa Allah madaki zai shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba da aka tambaye shi su wane ne ya tashi kai ya bar mutane bai gaya musu ba da ya dawo bayan sahabbai sun tattauna a tsakaninsu la'alla waɗanda aka haife su a musulunci ne la'alla suwaye la'alla suwaye sai sai su ne waɗanda ba sa istirqa'i abinda ba sa la yastarqun waɗanda ba sa yin ruqi neman ai musu ruqiya istirqa'i shine talabur ruqiya ba sa neman ai musu kuma sannan ba sa yin sakiya lalas sannan kuma ba sa taɓayyuri taɓayyuri shine camfi ba sa camfi wa ala rabbihim mene ya tawakkalu suna dogaro ne ga ubangijinsu kaga wannan nuna mana tsananin tawakkali shine alama alama ce ta mai ƙarfin imani shi yasa har za a sa su aljanna ba tare da an musu azaba ko hisabi ba as'alullah an yaj'alani wa iyyakum min haula wa anna almu'minina aula bitawakkuli ala Allah min ghairihi kuma wannan aya tana nuna mana tunda kun ga cewa wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun bai sai falyatawakkalin nasu ba sai sai وعلى الله فليتوكل المؤمنون أن مؤمنين سبود صفة سوسي كما in akwai mai yin tawakkali ga Allah to fa aula bidhalika almu'minuna mu'mini sun fi kowa cancantar a ce sun dogara ga Allah mun yaddar ka cewa Allah yana nan yaddar ka cewa shine fi kowa karfi yaddar ka cewa ya rubuta duk abin da zai same ka na alheri ko na sharri ai shine zai sa dama ka kwantar da hankali cewa wannan abun fa insha Allah zai zo mu tashi ka je kai aiki tashi ka je ka nema sannan kuma sai ka dogara babu mai maka in ba Allah ba babu mai hanawa sai Allah to sannan sai ce wa khususan fi mawaqin shiddati wal qital musamman a bangaren abin da ya shafi ko a wuraren tsanani in an shiga bala'i babu mai tsare ka dama sai Allah madaukaki shi yasa mun sha magana wannan shi ma a cikin ko da darussa abin da ya shafi kafa hujja da kaddara ai kun san kafa hujja da kaddara al ittijaju bil qadar mutum ya kafa hujja da kaddara to shi ba a yin sa sai a halaye ma'ana ba a yin sa a halin zunubi mutum ba zai je ya saba wa Allah sai ce ai Allah ne ya kaddara ba ai mun sha wannan zancen ma'ana kada mutum ya saba wa Allah sai a ce wani ya kai haka sai ce ai haka Allah ya kaddara ya ji ya sha giya ya yi lalata ya yi kaza ya kaza ko ya sata ya ce me yasa ka ɗauki wannan abu sai ce ai Allah ne ya kaddara wannan ba hujja ba ce wani shi ake ce ma al-ihtijaju bil qadar amma ana yin sa a halin musiba ba a halin laifinka ba idan musiba ce ta same ka tsanani ne ya same ka to sai ka kafa hujja da kaddara ka ce haka Allah ya rubuta mu hatsarin mota gobara sata da makamancin wannan kamar wannan halin shidda halin tsanani lokacin yaƙi an ci su da an ci nasara a kansu an kashe da yawa daga cikin muminai wannan kun ga menene musifa ce tashin hankali to za a kafa hujja da kaddara nan Allah madauki ne ya kawo to a dogara ga Allah cewa shine mai fidda mu daga irin wannan yanayi amma kada mu sannan kuma ana yin hujja da kaddara fi dhanbi alladhi tiba minhu ana kafa hujja da kaddara a zunubin da aka tuba kayi zunubi ka tuba to wata ran kana ba da labari ka iya cewa na yi kaza ne kaza ka ɗauki abin kamar Allah ne ya jarrabe ka da musifa kai wannan zunubin kuma kana fata Allah duki ya gafarta ma saboda yanzu ka tuba ka daina yin wannan zunubi to wannan shi ma ana kafa hujja da shi a ce Allah ne ya dora min hanne kaza ne kaza amma zunubin da ba tuba kai ba to ba ka kafa hujja da kaddara a kansa mun fahimci wannan bambanci malaman aqida suna nuna wannan abin kuma yana da muhimmanci kar ka yi laifi a ce me yasa ka ce Allah ne a'a kar ka dora ma Allah kanka. amma wanda ka riga kai tuntuni ka tuba kamar wannan malamai suna kafa hujja da wannan ko akan wannan maganar da hadisin ihtijaju adam min Musa ma Musa kai tattaunawa da aka yi da Musa da annabi Musa da annabi Adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin hadisi cewa annabi Adam annabi Musa ne ya tambayi annabi Adam yace ba kai ne uban ubanmu ba Adam yace ni ne yace me yasa ka fidda mu daga aljanna Shi ne sai ce kai ba kai ne Musa dan Imran bai ce eh ne baka samu ba a rubuce cincini cewa Allah madaukaki ya kaddara za a kaza za a kaza Shi ne to malamai suka ce wannan kafa hujja da annabi Adam yayi ga annabi Musa cewa haka Allah ya rubuta masa tun a lauhul mahfuz ya yi wannan ne saboda ya riga ya tuba kuma Allah maɗauki ya karɓi tubansa akan wannan da haka shi yasa yake cewa Allah ne ya rubuta min wannan musifar kuma ta faru ta ƙare don haka ba da gangan na fidda ku ba daga cikin aljanna an bai wannan nan wannan misali ne na wannan don haka kar a kafa hujja da zunubi akan ka ce Allah ne kaddara maka amma wanda ka tuba ka daina zaka iya haka nan kuma zaka iya kafa hujja da musifa an fahimci abu insha Allah to sai sai wa kususan fi mawaqin shiddati wal Haka nan, a wuraren na shidda na tsanani da kuma yaƙi in ana yaƙi to a dogara ga Allah domin kun san kuma ƙari akan wannan aicin da an faɗi abubuwa uku za ka yi i'timadul qalbi ko da kuma athiqa billahi sannan kuma a fi'ilil asbabi to ai mu kuma ta mun yi magana cewa za a iya samun sababi ya kammala amma in Allah bai so ba bai rubuta ba bai kaddara ba sai abin ba zai faru ba don haka ashe kenan kada ka dogara ga sababin an gane wannan abu sababin ka sababi ne ya tsaya a matsayin sababi amma ba a dogaro a kansa domin shi sababi menene shi wani abu ne makhluqi da Allah ya halicce shi don ya zama sababin ka samu abinka ko dan adam ne shi ko aiki ne ko makamancinsa to kar dogara da shi ko dabararka ko ilimin kana da ilimi Allah ya hore maka ilimi har ka samu wani matsayi to kar dogara da ilimin cewa shi ya baka wannan abu duka abin da kai Allah kasuwarka ba ƙwarewarka ne wajen kasuwanci ta saye da sayarwa da iya mu'amala da sarrafa kuɗi da tunanin a ina za a jefa a samu riba mai yawa ba wannan ce ta saka samu ba menene Allah don haka kada tunaninka gaba ɗaya ka cokan da dogaranka ya koma kan wannan dabarun dabarun ba a ce kar ba bal wajibi ne ma ka yi ku fahimci wani abu sosai na faɗe shi shekaran jiya ko jiya zan lalata wajibi ne ka yi aiki don ka samu to amma kuma in ka samu karka ce aikin ne ya samun maka Allah ne baka an fahimci abin yauwa dogaro da sababi da barin Allah shi shirka ne ka dogara ga sababinka an yi shirka amma kuma watsi da sababin ka ce ka dogara ga Allah kuma ba za ka yi aiki da sababi ba shi kuma rashin hankali ne kuma haramun ne an bai wannan abu insha Allah to mu bar wannan zancen haka sai ce fa innahum muttarruna ila tawakkuli domin ku su mu'minai a irin wannan yanayi halin yaki halin tashin hankali halin suna mutaruna suna cikin tsanani suna buƙatar ila da cewa su dogara ga Allah wal isti'ana da kuma neman taimako bi rabbihim da ubangijinsu ma'ana su nemi taimakon ubangijinsu wal istinsari lahu da kuma wato neman taimako a wurin sa ma'ana neman ya fifi wato ya taimake su ya zama cewa shine fifita su ya ba su nasara akan wato abokan gaba wattabarri min haulihim wa quwwatihim kuma su barranta me barranta su ce ba ruwan ba dabarar su bace shine ake nufi da hauli da haul da hiyal ma'anar su daya shine dabara da tunani da yunkuri da tsare-tsare da kulle-kulle da dabaru da makirce-makirce to ka ɗauka cewa la haula wala quwwata illa billah babu dabara shine haula wata dabara da zaka kulla ka kinsa ku yi plan da kai da wannan da wani ilimin ka da ka karanta da dabarunka ba su bane yawa ka karanta ilimin yaƙi to ba shi ke kawo nasara ba zaka iya kawo duk sababi sai kuma a faɗi za a samu makami mai ƙarfi amma in aka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a faɗi za ku sami ka karanta misali tattalin arziki to karka yanke cewa ba wata hanya da za a samu taimakon al'umma sai ta wannan hanya ka karanta yadda al'umma za ta gyaru ta bangaren rayuwa ta kaza da kaza ka karanta ilimin likita to ba iya wannan bane ilimin likita da sauransu duk sababi ne za ka iya shan magani Allah bai kawo sauki ba ko ba ka an je gun likita ya rubuta magani kaza da kaza za a sha to an samu kuma an sha amma ba an yi tsare-tsare na tattalin arziki da polisi na kaza da kaza na kaza duk an gwada ba a samu nasara kar a ce a'a ai ba a yi bane Allah bai so ba saboda akwai wasu sababbin sababi ba shi kadai ne ke haifar da wani abu akwai wani sababin shine karfin Allah da ikonsa da ganin damarsa duk karfin sababi da dabara in Allah bai ga dama ba abu ba zai yi ba to kullum mumini yana hada waɗannan abubuwan baki ɗaya su yi aiki tare zuciyarsa ta natsu da Allah kada ya rabu da Allah sannan kuma abin da aka ce ɗauka na mataki to ya je ya ɗauke shi in yi watsi da Allah ya ɗauki matakin ya dogara da shi kaɗai to Allah maɗauki sai bar shi da wannan dabarun nasu ya sha wahala kuma ba a biya bukata ba in kuma ya zo ya dogara da Allah to kare watsi da wannan sababin ba tare da dogaro ba ta ɓangaren aiki zai yi aiki da su amran saboda Allah ya shi umarni amma kada ya ce dogaran da zai ga Allah shi kaɗai ne, maganin ba zai ɗauki wannan matakin ba an fahimci abu insha Allah yau da haka dole ne sai kai tabarri min haulihim wa quwwati su bar dabarar su su ce ba ita bace quwwatihim karfin su su ce ba shi bane an samu tattalin arziki an samu makami an samu komai to amma duk da haka sai mu ce la haula wala quwwata illa billah wannan shine tauhidi kuma shine imani wal i'timadu ala haulillah kabar naka shine manan tabarni ku yi watsi da naku dabaru ku yi watsi da naku karfin me ake nufi da wannan watsi yawa kar ku sanya su a zuci cewa su ne masu kawo nasara ba ana nufin kar ku aiki da su ba aiki da su ku yi wujuban amma kuma kar ku dogara da su ku ce ai tunda muna da wannan dabaru tunda mun yi wannan abin mun yi wannan tsare-tsare to insha Allah ba wanda zai ci nasara akan mu a'a kai watsi da wannan abun a zuciyarka kai aiki da shi kawai a zahiri tunda Allah madauki ya ce kai amma abin da naka samu nutsuwa da shi shine karfin Allah da dabarar Allah da shirin Allah da kintsin Allah da abin da Allah madauki ya ga dama dangane da kai فبذلك ينصرهم da wannan ne Allah zai taimake su wa yadfa'u anhumul balaya kuma Allah ya kade musu bala'i a wal da dukkan musifu da jarabawa iri iri da Allah zai jarrabi mutane da bala'o'i yan uwa muna nanata wannan maganganu ne saboda babbar ribar da zamu ɗauka muna karanta ayoyin Allah a darasin tafsiri ne ko ba a tafsiri ba shine mu ga yadda za mu amfanu da wannan ayoyin kuma mai aiki da su kuma mu kayyafa kanmu cikinsu ma'ana mu sanya mu kanmu da yanayinmu a cikin wannan halin muna cikin bala'o'i iri-iri a rayuwarmu a wannan ƙasar da duniya baki ɗaya kullum abin da ake so a tarbiyyantar da mu a kai ne, mu koma zuwa ga wannan tarbiyyar da Allah maɗauki ke ɗora mu a kanta ka kaddara yanzu duk mutanen Najeriya a irin wahalhalin da muke ciki muna da karfin imani irin wannan dangane da Allah mu idan mun yadda da wannan bangarorin biyu ba ma wasa da su na farko shine awwalan wa akhiran da yafi kowanne tasiri shine me karfin Allah dabarar Allah dogaro da wannan yadda da cewa ba mai kawo mana sai Allah ba mai dauke mana sai Allah sannan kuma abu na biyu duk abinda sai an yi shi sannan mu samu wani abu to kar mu wasa da shi lalle mu tashi mu je mu wannan abun da sai an yi shi wannan abun ya samu yanzu da a Najeriya inda mun ɗauki wani musamman mu arewacin Najeriya idan da za mu tashi kowa ya bazama kowa ya je aiki ba bara a matsayin sana'a ba tumasanci a matsayin sana'a ba zuwa a zauna kawai a gindin bishiya a dakali ba abin da za a aikata in ba hira ba amma za a zabura kowa ya je nemi abin da zai yi arzikin Allah ba cewa ya sai a ofis za ka same shi ba mutane nawa ne suke rayuwa ba ofis kuma suna nan Allah maɗauki ya bar su cikin rufin asiri amma tashi ka je ka nemi wani abu taka da kafar ka fita daga gida kawai kana mai addu'a ba cewa za ka kullum na rasa ba abin da zan yi ba kana jin haushin mutanen unguwarku an ki taimaka maka an isa maka hannu an ki maka menene fita rahamar Allah tana nan a ko'ina sa kafar ka fito daga gidan da dogaro ga Allah da roƙon Allah ya Allah kai na yadda da kai duk abin da zai same ni na alheri daga gunka ne duk abin da zai same ni marar kyau ka san da shi kai nake roƙo ka bani abin da zai zama shi ne hanyar abinci na fitan nan da na ya Allah ka samu albarka a cikinta je ka kasuwa taimakawa wani da ne riƙe masa wannan jire masa shago baya so ka zo roƙe shi tsuguna kusa zauna nan ya taran ya ganka wata ran ya ce abin nan dawo ta gun wani duk yau da kullum kar ka zo kawai ka zauna a ɗaki ka riƙa kuka ka rame ka lalace kana ganin Allah baya san ka ko mutanen unguwarku sun tsane ka Allah baya san mutane irin wannan mutane abinda ake so fita je ka aikin da zaka samu liberanci ka gana yi ka roƙa a saka a ciki ai ba kyauta za a baka cewa za a yi ba ni zan yi aiki miƙa bulo kwaɓa siminti yi wannan kai wannan za a ce ai kun yi yawa eh to je ka wani wuri in ka je fa tare da addu'a za ka samu yawa yadda da cewa ai gaba ɗaya zuciyar nan ta mutu ba za ka samu ba ce shine ke ƙara nukurkusa maka zuciya kuma ka ji baka samu din ba da haka mu tashi mai aiki da dogaro ga Allah tare kuma da mai aiki da sababi barin sababi laifi ne kuma dogaro akan sababi shirka ne amma lalle mu dogara ga Allah shi kadai kar a hada shi da kowa a samu cikakken tauhidi kuma mai karfi tare kuma da aiki da ne sababi Allah madaki ya shigar da wannan ilmantarwa a kanmu baki daya thumma maƙala ta'ala sannan Allah madauki sai ya ce ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون lalle hakika Allah madaukaki ya taimake ku a bada. malamai suna cewa akwai mu'akkidat guda uku a wannan kalma abubuwa na karfafa magana akwai rantsuwa muqaddara akwai rantsuwa da ake kaddara kamar Allah ya ce ne wallahi sai kuma ya ga lamun ga kuma qad yau wannan mu'akkidat ne guda uku Kama ya ce wallahi lalle haƙiƙa mun taimake ku a badar walaqad nasarakumullah Allah ya taimake ku bi badrin a yaƙin badar wa antum adilla wannan wawul ta'ali ne alhali ku kuna cikin halin rauni adilla nan ana nufin rauni ba wulaƙanci ba yawwa zilla shine wulaƙanci azillatun daga zul shine hawan na rauni yawwa kuna cikin halin rauni da rashin makami da ƙarancin adadi amma duk da haka Allah ya taimake ku wannan darasi ne na me maganar tawakkali din nan nan kun ga darasi ne akan cewa ga sababi mai rauni mai ƙaranci bai isa ba amma an samu taimako saboda me saboda ƙarfin yi da bari da kawo amfani da kusan da cuta na waye na Allah shi yasa anan din kun ga sai nasabta abin zuwa gare shi wala qad nasarakumullah babu wani sababi a ciki saboda a nuna mana wannan darasin da ya gabata na maganar tawakkali Allah shi ne ya taimake ku ba wani tunani bane, ba dabara bace, ba fitowa ku da wuri ba ba maganar wani abu ba wa antum azilla alhali kuna cikin rauni fattaqullaha to ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa la'allakum tashkurun ko kwa samu wato godiya godiya akan abin da muku ni'ima in ba a samu tsoron Allah ba za a samu godiya ba in taqulu lil mu'minin ko dake wannan zamu iya gama har karanta sharhin sa mu karanta iya wannan sai gobe sai mu tashi kan in taqulu lil mu'minin saboda wannan wani mawdu'in ne shi kuma daban mu je abin da malam Sa'idi ya ambata yana ishara zuwa ga qaulihi ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla yace wa hadha imtinanun minhu wannan gori ne da Allah yake yi Allah ya halatta ya gori shi baya bai ana mu bai hana kansa gori ba domin wanda ya isa ai shine ke yin gori dan adam ko bai isa ba ko yayi maka wani abu a duniya to shi sababi ne ba asalatan bane wanda yake yi asalatan da ikonsa da isarsa da ƙarfinsa komai mallakarsa ne shine Allah amma duk wani wanda ba shi ba dan ya ɗauka daga aljihunsa ya baka shi ma wani ne ya shi. ko akwai lokacin da ba shi da shi sai ya samu shine shi ma zai taimaka maka don haka shi ma a matsayin sababi yake sai sa sai Allah hana shi gori kada kai wani dan adam wani abu kai masa gori don ba kai ne ka mallaki sama da ƙasa ba amma Allah madauki a matsayin sa na mahalicin mai da ƙasa mamallaki kuma kowa bawansa ne zai yi gori kuma ana kiran abun gori ne dan ma'anarsa shine lissafa ni'imomi duk da hakan za ku ga ba abu ne na nuna ƙafafa ba Allah mulki yana yi ne yana tattalo hankalinku ya jawo hankalinku ba mu muka yi muku kaza ba ba mu muka yi muku kaza ba ku tuna yayin da muka yi muku kaza wannan abun dan ya tuna muku wannan ni'iman ne dan ku gode mata ku ji tsoron sa a samu at-taqwa wa shukr to shine sai yake faɗin wannan imtinani ne minku daga Allah ala ibadihi akan bayansa al-mu'minin mu'minai wa tadhkirul lahum To kuma tunasarwa a gare su tunatarwa ce gare su bima نصرهم به يوم بدر da abin da ya taimake su da shi ma'ana da taimakon da ya musu ranar yakin badar wa hum azilla alhani suna cikin wato rauni fi qillati adadihim wa udadihim cikin karancin adadin su da kuma karancin tattalin su karancin makami da abin hawa da dukiya ma'a kasrati adadi aduwihim wa udadihim tare da yawan adadin abokan gaba da kuma yawan tattalin abokan gaba wa kana to yana ma zai mana nasa bayanin na yakin badar ya aka kasance yace wa kana waqa'atu badr yakin badar ta au ya auku ne fi sanati thaniyati min al-hijra a shekara ta biyu a cikin shekara ta biyu ta hijira خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بثلاثمائة وبضعة عشر مع من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يا فتا دق مدينة تاردا متن دلين أكو دقوم شا وني أبو دق تكين صحبانسا ko ta tauna na malamai su sai dari uku da sha uku dari uku da sha takwas dari uku dai da bid'a abin da bai kai a goma ba wata goman ba ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرا تكجي abin da ke tare da su na san duk kun san wannan kisar saboda an kun sha jinta a wurare da yawa anan kuma makarantar mun yi ta asira yace wa lam yakun ma'ahum illa 70 ba'iran babu abin da ke tare da su na raqumi sai guda 70 70 su nawa ne 300 da sha wani abu raqumi 70 don haka kaga idan mutum saba'in suka riga suka hau ina mutum ɗari biyu da talatin da wani abu kuna hmm? suna tafiya kenan a ƙasa wa farasani da doki biyu doki kwaya biyu doki biyu laƙumi saba'in cikin li talabi ayrin ya quraishi sun fito ne don neman wani ayari lafazin ayari larabci ne mu abu abun bahaushe yanzu idan bahaushe ya faɗi wannan dai haka yake ma'anar da ta hausan da ta larabcin ayari shine gungun masu fatauci yauwa an je kasuwa an dawo saboda tsoron yan eh, fashi da makami gurup-gurup group ake tafiya kuma ba a tafiya sai an taru an sa rana wannan ya kawo duke sau ne kawo duke sa shi yasa wanda ba zai iya zuwa ba saboda tafiyar ba zai iya ta ba akan ɗauki amintattu ne sai a basu in an je kaza za a siyo min na kaza su salami da sauransu duk waɗannan daga nan aka samu irin asalinsu sai a je a yi gungu kuma sai a dawo to wannan tafiyar da tawagar da dukiyar da masu dukiyar ko wakilan masu dukiyar ita ake ce ma'ayir to annabi sallallahu alaihi ya fita tare da sahabbansa wajen neman wannan ayari qadimat min sham wannan ayari ne ya taho daga sham shine qadimat sun dawo daga sham fasami'a bihi al-mushrikuna sai mushrikai suka ji labarin zuwansa fatawajjahu min makkata ma'ana mushrikai tunda sun san wannan dukiyar su ce ta je an je sham an musu kasuwanci ana dawowa kaga akwai dukiya a hannu to sai suka ji labari cewa ga Muhammadu sallallahu alaihi ya fito da sahabbai zai tare musu ita to su ma su sai suka fito su kuma fatawajjahu a fatajahazu kai sai suka kintsa fatajahazu min makkata suka kintsa daga makka lifikaki airihim saboda su kwace abin aka kwace musu ba na su su kange su hana wato su kare dai abin din su ayarin su wa kharaju fi zuha'i alfi suka fito adadin su kimanin shine zuha'i kimanin mutum dubu mm. kimanin mutum dubu ɗaya muƙatil ma'al uddatil kamila tare da tattali cikakke na abin eh, hawa da makami wasilahi da makami al'am ma'ana gamamme da kowa da nasa kowa samu wal khailil kathirati da dawaki da yawa doki biyu anan dawaki da yawa a can ko ko adadin raƙuman ma nan ba faɗa ba raƙuman da yawa faltaqawhum wal muslimuna fi ma'in yuqalu lahu badr sai suka haɗu da su da musulmi a wani ruwa da ake kira badr shi badr din sunan ruwan ne yayi tasiri kuma akan garin har zuwa yanzu akwai garin sunansa badr local government ne a madina ƙarƙashin province din madina babbato kuma akwai badar kilomita ɗari da hamsin za ka je duk ƙarƙashin irin madina ne to kuma badar ɗin tana nan a baki eh, ga badar ga yambo yawa duk garuruwa ne dai suna nan yanzu baina makka wal madina tsakanin makka da madina amma ba akan hanyar da ake bi yanzu ba mm, in ka tafi daga madina za ka yi dama in ka dawo daga makka hagu to anan ne nan ne badar suke ah, sai ce faqtatalu sai suka yi yaƙi ونصر الله المسلمين نصرا عظيم عظيما الله كما يتمكي مسلمين تيمكو ببع فقتلوا من المشركين سبعين قتيلا كدوبا فكو غني da irin tattalin waɗancan da ƙarfin tafiyarsu da kuma bambancin abin da ke cikin zuciya ko wanda yake tahowa da ƙarfin an zalunce shi yana ganin an kwashe masa dukiya ya fi ƙarfin zuciya in dai banda in ba ka haɗa da maganar imani ba can gefen ko imani ne tare da cewa su ma dukiyar da suke so su tsare din nan ai ramu kote akan tasu ta farko da aka karɓa aka hana su taho da ita daga makka mun mutu abu su ba akwai wannan abin da tare da muminai sannan kuma ga imani kuma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita to ai shikenan ya zama shari'a an fahimci wannan to yanzu ga adadin su mai yawa sannan kuma ga abin ga dafi'in da yake zuciyarsu wanda an gizo su su taho su kwace kayan su to kaga dole akwai karfi sannan kuma ga adadi ga kuma tattali na wato ga abubuwan hawa da sauransu faqatalu amma sai mu'minai suka kashe min al-mushrikin 70 qatilan mutum 70 daga aka kashe min sanadidil mushrikin daga cikin manya-manyan wato mushrikai wa shuja'anihim da kuma gwarazansu zarata masu ƙarfi aka kashe shi yasa abin ya ɗaga wa mutanen maka hankali a lokacin ba su yi tsammanin haka ba yaushe ya bar garin nasu har ya zo ya kafa jama'a da yawa ya yi gwamnatin da har aka samu dukiyar da bayan an hana su dukiya can al'ausu wal khazraj ba su da komai sai da dino ina aka samu abin da har za a za a yi tattalin da za a taho a yaƙi don haka sun taho da renin su abin da nake so dama mu ɗauko anan shine mu koma kan darasin nan namu tattali da yawa ba shi kaɗai ba ne yauwa tattali a yi saboda umarni ne amma kuma asalin ƙarfi da dabara ta Allah ce a dogara ga Allah muminai da suka dogara ga Allah suka ji tsoronsa suka fito da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da karancin adadin su ga irin nasarar da suka samu saboda suna tare da Allah kuma ga irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ranar in ba kuma ta ba to su kuma wadancan sun zo da alfahari da jiji da kai cewa ai wannan mai ma za su iya mana yana daga cikin abin da ai koda masu harkar yaƙi suke cewa in kana yaƙi da abokin gaba to karkare na shi in ka rena shi ko za ka gare ni ko dan hakin da ka rena ko shi ke tsole maka ido yawwa to sai suka taho da irin wannan sai gashi abin da kuma aka yi musu wa asaru 70 kuma suka kama ribatattun yaƙi kamun mu guda wa wahtawau ala mu'askarihim suka mamaye sansaninsu shine wahtawau ala mu'askarihim mu'askar shine sansani inda su kafirai suka yi sansani yace sata'ati insha Allah alƙisatu fi surati al'amfal wannan kisa za ta zo a surati al'amfal za a ambace ta fa inna zalika mawdi'uha can surati al'amfal nan ne ainihin inda Allah madauki so ya bayanin me aka yi a yakin badar za su zo walakin Allah ta'ala huna amma Allah madauki a wurin a tabiha ya zo da wannan kisa ne a nan liyatadhakkara biha almu'minun dan mu'minai su tuno liyata rabbahum su ji tsoron ubangijinsu wa yashkuru kuma su gode masa kuma kamar nake faɗa da'iman kissa a qur'ani ba tana zuwa ne don dadin labari ba akan faɗe ta ne a maimaita ta dan kowanne wuri akwai darasin da ake so nan darasin da ake so wa alallahi Allahi falyatawakkalul mu'minun sai aka tuna musu waɗannan abubuwa da kuma can baya abinda dai Allah muke ambata mana na sakamakon masu tsoron Allah da kuma sakamakon waɗanda ba sa tsoron Allah da abin da ya biyo ba id taqulu yawa a sake cewa fali hadha qala don haka ne Allah madaki ce fattaqullaha la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah ko ku samu godiya li'anna domin kuwa man taqa rabbahu duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya bi dokokinsa faqad shakara to ya gode masa wa manta raka taqwa wanda ya bar taqwa kuwa falam hu to ba zai gode wa Allah ba to sannan sai ce id taqulu ya muhammad lil mu'minin wannan insha Allah za mu zo kanta in Allah mu ya kai mu gobe sai mu tsaya nan zama dai mun fahimci darasin da muka dauka babba yau magana ne akan tawakkali to Allah kara mana karfin tawakkali a zukatanmu Allah kara mana dogaro da shi da jin cewa babu wani karfi sai nasa babu kuma mai wata dabara sai ta Allah sannan kuma babu mai babu wani abin amfani in ba Allah ba babu mai ɗauke mana ya kawar mana da wani abin da zai cuce mu in ba Allah ba ya Allah muna roƙonka duk abin da zai amfani mu ka bamu ya Allah muna roƙonka duk abin da zai cuce mu ka kaɗe mana shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik